alhamdulillah dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda baya ba abokin tarayya tare da shi shi kadai yake kuma ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne wanda ya kira mutanen duniya zuwa ga yarda Allah da addininsa Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa kuma dukkan wanda ya riko da sunna har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah dama hudubin mu ta yi magana ne akan abin da ya shafi sunnar Allah ko al'adar Allah wadda yake gudanar da wannan duniya a kanta daga cikin al'ada ubangiji ko sunnar sau da yake gudanar da wannan duniya akwai abubuwa zai yawa wa'anda idan muka kwantar da hankali da kyau za mu lura da su cikin al'adar Allah ko sunnar Allah duk sanda kaga ya canza ma mutane wata ni'ima da ya musu to su binciki dalili su binciki me ya faru ne Allah ya karɓe wannan ni'imar ya musanya musu da aka finta wannan al'ada ce sunna ce ta ubangiji ba ya karbe abin da yamma mutane na ni'ima sai sun fara canza wannan ni'imar sun karbe ta da kansu da kansu ga hannunsu saboda haka kowa ya kalli ni'imar da yake da ita ya kalli kuma canjin da yake tare da shi ya kalli kuma matsayarsa a wurin ubangiji a da da yanzu ki zai iya aunawa ya fahimci ina ne sakaci yake ta fuskarsa ta abin da ya shayi ubangiji da addinin ubangiji da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka akan abin da hudu ba mu yi magana akan su kenan duk da yake lokaci ya riga ya tafi ba zai yi mu ambata dukkan abin da hudu ba ta kunsa ba sai dai mai mata sharhi na gaba daya saboda sakon ya isa haka mu musani ya ku yan uwa musulmi abu na farko da muke horo da shi a cikin wannan hudubar shi shine mu hori junanmu da jin tsoron Allah mu ji tsoron Allah a cikin dukkanin hali ko yanayi na halayen da muka samu kanmu tsoron Allah nan babban tsale ne wanda duk wanda ya taka shi zai taka zuwa ga samun tsira gobe alkiyama ka ina fara umurtanmu mu da ni da ku baki daya kan cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a ɓoye da bayyane mu kiyaye dokokin Allah a ɓoye da bayyane mu nisanta dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce mu nisanta ko mu kwatanta haka a ɓoyenmu da bayyanenmu wannan shine abu na farko sannan mu sani cewa kamar da muka faɗa Allah yana da sa da yake suwa a cikin halittarsa wanda kuma ba mai iya canza wannan sunnar tashi walan tajida li llahi tabdila walan tajida li llahi tahwila yadda Allah ya saba gudanar wannan yana nan haka nan Allah baya canzawa canjin zamani bai canza Allah kuma bai sa Allah ya fasa abin da ya tashi ya tsara a cikin halittunsa saboda haka mu kiyaye wannan Ku fahimci cewa wa'annan sunnonin na ubangiji da wa'annan ka'idodi da Allah subhanahu wata'ala yake gudanar gudanarwa a cikin rayuwar mu, abubuwa ne wa'anda suke aukuwa a da da yanzu mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka faɗa baya canza su kuma yana nan akan haka nan duk sadda Allah ya mutum wata ni'ima ya canza wannan ni'imar da sabo ko ya canza wannan ni'imar da wasu abubuwan da ke husa ta Allah to babu shakka ya kusa Allah ya karɓe wannan ni'imar kuma idan Allah zai musanya mai zai musanya mai da abinda ba zai masa daɗi ba wannan sunnar Allah ce a cikin ƙasa yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan wannan ayar inna Allah la yughayyiru ma bi qawlin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi malami ibn Baz rahimahullah a karkashin tafsirin wannan ayar yake cewa أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم الله أتكي هكمرك بايا تنزى أبن دي مباين وتنئما kawai kwatsam ya canza sai karfe sai ya maida ita azaba ko dai zama ni'ima ta alkhairi yanci alkhairi kalma ce ta haɗa abubuwa da yawa a'a ni'ima ce ta dukiya Allah ya basu ni'ima ce ta arzikin noma Allah ya basu ni'ima ce ta arzikin ‘ya'ya Allah ya basu ni'ima ce ta zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya basu to duka wannan ni'ima ce daga Allah kuma babu shakka Allah ba zai kwace wannan ni'imar haka ɗai ba har sai sun musanya wannan ni'imar da kansu in sun canza kansu to shi sai Allah ya canza musu ta hanyar jaye wannan ni'imar a hankali a hankali suna cikin inuwa kawai su samu kansu rana tsakiyar rana suna cikin wadata su samu kansu cikin tsakiyar yunwa da talauci da tsoro suna cikin aminci su samu kansu cikin rashin aminci da tsoro da zaman ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali wannan haka Allah subhanahu wata'ala yake yi kuma Allah baya canza wannan yasa a hadisin da Abu Huraira da Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Umar dukkan tsoron wannan hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce جاءني jibril فقال لي ya muhammad ish ما شئت fa ميت mayyit wa شئت man shi'ta وافعل ما شئت waf'al مجزي به fa innaka majziyun bihi har zuwa abinda ya ambata a wannan hadisin wannan yana nuna mana sunnar Allah wanda ya tsara kowa bai iya canza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibrilu ya zo yake ce mini ya Muhammad karayu duk yadda kake son karayu duk tsawon iya yadda kake son karayu a duniya karayu amma ka sani akwai abu guda wanda sunna ce ta Allah kuma ba ya canza ta fa innaka lallai lalle ka mutu walau ishta alfan thumma alfayn ba'daha fala budda min yawmin tasilu ila qabr da ka rayu shekara dubu a ƙara ma wasu dubu biyu to dai an waye gari sun kare a ce jama'a ina wane ina zaka ce za mana jana'izar kai din saboda mai lokacin sai ya ƙare wallahi Allah baya canza wannan sunnar tashi duwa da kadda dade da rai wallahi sai ka mutu sannan ce ka so duk abin da kake so a duniya amma ka sani wata rana za ka bashi idan ba ta ce kake so so ta duk yadda kake so amma wata rana wallahi za ku rabu idan kujerar mulki ce kake so so ta duk yadda kake so amma ka sani wata rana za ka sauka wani ya hau wanda ba kai ba ko masoyinka ko makiyinka idan dukiya ce kake da ita ka sani wata rana za ta ƙare ko a waye gari ka mutu ka batta sai dai ka rabu da ita su duk abin da kake so a duniya ka so su iya son ka amma fa innaka mufariqu wallahi za ka rabu da shi sai an waye gari ba ka tare da shi ba kai bane ba shi bane sannan yake waf al ma shi ita fa innaka majziyun bihi ka aikata duk abin da kake so a duniya amma ka sani za a yi maka sakayya da shi ba ka noma a rake Allah wurin girbi ya baka tonka wallahi ba zai yi ba ba ka shuka tonka wurin girbewa Allah ya mai suwa maki a rake ba zai yi wannan ba wannan sunna ce ta Allah aikin kwarai sakamakonsa sakamako na kwarai mummunan aiki sakamakonsa mummunan aiki Allah baya canza wannan sunnar tasa man ya amal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira duk wanda ya aikata mummuna aiki Allah ce za a yi mai sakayya da shi jaza'an wifaqa sakamako irin wanda ya yi daidai da aikinsa wannan Allah baya canza wannan sunnar don kana kai kai mummunan aiki amma Allah ya ba kyakkyawan sakamako Allah baya yin wannan ko kai aiki mai kyau Allah ya baka mummunan sakamako Allah baya yin wannan abin da kai shi za a yi maka alkhairi sakamakon alkhairi sharri sakamakon sharri idan Allah ya maka ni'ima idan ka rike wannan ni'imar cikin abin da ke tabbatar da ni'ima ka yadda Allah shi ya maka wannan ni'imar ba kowa bane kada ka rika alfahari cewa wane ai dole kuɗi ka ai dole wallahi gidan ganan ba za a yi alasa su su tunda ba zaune muke ba wallahi wallahi duk wanda a gidan gana mu kaga wanda an zaune yau na muka tahi tsaye sannan a ce ba mu samu kaza kaza ka rika alfahari da cewa ku saboda kuna kokarin fida sa yasa Allah ya baku to wajibi ne ka ɗauka ba ƙoƙarin ka bane ba a ka kai ƙoƙarin ba ta hika ne me ta iya tashin ka ka yi duk ƙoƙarin da za ka yi ka ga cewa ka zauna shi makonci ba amma kuma ka sani ba ƙoƙarin neman ka zai baka ba sai Allah ya ga dama shi zai baka in ya ga dama in ya ga dama ka yi yawo kamar agogo sai ka dawo zero wani na canza wani bai kai ka wahala ba Allah ya bashi da yawa amma dai shi tafi a neman sababi ne na a samu don komai yana da sababi amma sai ka yadda cewa ni'imar da Allah ya maka ba kokarin ka bane idan kujera ta ya baka zabe an kai kace ka rika alfahari da habawa ne wa ya yi za mu yi rallying round rallying round irin irin mutanen da ni rallying round bayana sannan a ce ban zabe ba biliyan ka zani kashe kudin da ni kashe wasa ne wani ya kashe fiye da su bai cimma nasara ba saboda haka kakka ɗauka kokarin ka ne ko dan idon ka ne ko wata dubara ce ta ka a'a abu na farko ka fara mai da abin ga Allah cewa Allah ne ya baka ba kokarin ka ba kuma ka gode ma Allah boye da bayyane ka gode ma Allah da bakinka ka gode ma Allah da gabanka cikin abin da ke sa Allah ya canza mutum ni'imar da ya mishi ta ake canza ta da azaba rashin gode ma Allah da wannan ni'imar gashi Allah ya ruha maka asiri amma kullum in ana magana cikin talakawa yan kukan babu da kai akai to wanga lokaci da muke ciki Allah zai a ai wanga lokaci wallahi kuma taba ganin mugun lokaci irin lokacin gaba kaza kaza kaza kuma wallahi miliyoyi na nan ya taushe ya boye amma in ana kuka da shi aka kuka kaga nan baka sa baka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka ba wajibi ne ka fito bayyane idan wasu suna kukan babu ka ce ni kan gaskiya alhamdulillah wallahi ban taba ganin shekarar da ni wadata irin bana ba Allah ya bani kaza ya bani kaza ya bani kaza ka gwada mu Allah har a bayyane cewa ka gode mishi wannan yana daga cikin abin da yasa zai sa Allah ya rike maka wannan ni'imar amma idan ka zama cikin yan kuka Allah ya yi maka amma kullum kokarin haka ka bayyana ma jama'a Allah bai yi maka ba yana cikin dalilan da ka sa koyo shi Allah yana iya kwace wannan ni'imar sannan ka yi ma Allah aiki ne da abin nan da ya baka dukiyar da ya baka ba ta ka bace ta ce aro ya baka in ya ga dama yau yana iya karfe ta ya maishe ta ga wani ya maishe ta gidan wasu gida nawa ka sani shekara 20 da sun ka wuce a baya suna da arziki amma yanzu arzikin ya tashi ya koma gidan wasu gida nawa ka sani wanda da shekara ashirin da sun ka wuce duk da dalli ba su tsayawa gidansu kan titi kana jin ka tsakiyar gidansu amma yanzu gidan ya koma gini irin na zamani saboda Allah ya tada wasu zakakurai ya ba su arziki arzikin gidan gidan arziki ya shiga gidan kenan a ba wannan ne ke sa arziki ya tabbata ba abin da ke sa arziki ya tabbata kada Allah ya jaye maka wannan ni'imar ka gode masa koye da bayyane ta aikin ka gaban ka su aikata alkhairi ka taimaki addini da abin da Allah ya baka ka taimaki yan uwanka musulmi da abin da Allah ya baka ka taimaki garinku da ƙasarka ya zama kowa yana jin cewa ya amfana da kai wannan yana daga cikudi ba ƙaruna ai ƙaruna babban laifin da ya yi ma Allah yasa Allah ya karɓe dukiya irin wannan ne bai gode ma Allah ba boye da bayyane ya furta bayyane cewa kokari ne ya faci kala inda ma ujituhu ala ilmin indi yace kai ka saurara waga dukiyar da kuka gani ba haban ni same ta ba wallahi a zo ana azamin lalura kullum a ce min taimakon addini taimakon masallaci gina makaranta duk sanda an ka azo lalura sai ka ce ni dai a ciyar ga mi an ka yayo nina in ba suwa, in ba suwa. halan wai ni fantini ni same ta inna ma utituhu ala ilmin indi yace wallahi duke ga da kuma gani ilimi da Allah ya bani na sanin kasuwanci na sanin wanda aka juya naira ta ko koma goma sai Allah ya bani kuɗi ba zaune ni ba ku je ku bani wuri ka gani to da yawa mutum nawa ke irin inda ma utitu ala ilmi indi yanzu a cikin mu ai ya faɗi wa da fir'auna ya faɗi wa ɗaya ne akwai faɗi ba amma da yawa yau an waye gari mutum gashi da dukiya amma a lokacin da ake da wata bukata da shi ta addini ko ta al'umma zai yi magana mai kama da ta karuna shi abinda zai dauko muku tarihi irin wahalhalun da ya sha na yi zama ina sai kaza kasa Legas muka zuwa kasa na yi zama ina kora shanu zuwa kaza kaza ba dukkan sunan kasa gaba kaso da banci ba zai fara ba ku wa'annan labarai waya nuna muku ya wahala ya same ka don haka kada ku ku matsa mai to wannan ni banci ne da wagga magana da Fir'auna yayi inna ma utitu ala ilmin indi wajibi ne mu sani yan uwa cikin abin da zai sa ni'imar da Allah ya baka ya tsare maka ita ya rike maka ita ka tabbata shine ka gode masa kuma ka yi ma Allah aikin shi da ita ka sani yan uwa kamar ne faɗa a gurguje a takaice dama hudubar mu ta yi magana ne akan yadda Allah subhanahu wata'ala yake mu'amala da bayansa ta hanyar yakan canzawa ne idan sun canza in ka kalli al'ummar mu ta musulmi a yau a duniyar mu a yau yana nuna maka mu musulmi mun canza ne shi yasa Allah ya canza muna mun saki alqur'ani mun kama wasu abubuwa mun ka sake sauraren alqur'ani mun kama sauraren kiɗe-kiɗe mun daina shari'a da alkur'ani mun koma shari'a da abin da wasu suka zauna suka tsara mun daina ganin shawar dukkan wani abu na addinin mu mun kama ganin shawar abin wasu ba haka muke ba a yau bukukuwan auren mu mun sake tsari na musulunci muna ganin ba wayewa bane mun kama shawar na wasu yau tsari na bukin aure irin na coci shi ake yi a gidajen musulmi a yi aure saboda kawai Allah ya bashi kuɗi ya aurar da ɗiyashi ya hito ya yi rawa a yi mai kari da ya fi ɗaya ta yi rawa a yi mata kari angon ya hito ya yi rawa a yi mai kari angon ya rungumi amarya gaban ubanta ya tsotse bakinta gaban ubanki a yi a yi taɗi ana watsi da kuɗi saboda kawai ni Allah yin Allah Allah ya basu ni'ima to ya za a yi irin wannan idan Allah ya kwace wannan ni'imar ni Allah yin Allah tsakaninku da Allah mun dai da ganin shawar duk wani abu namu mun koma shawar na wasu yau an waye gare har abubuwan da ake yi a coci a aure auren coci su ake yi a musulmi a yau wani cotton of cake wani exchange of ring duk ba ana yin shi wani aure auren musulmi ba ta ga musulmi kato da shi da babban riga ya zo wai amarya ta ɗauki zobe ta samai gano a ye an yi taɗi ta yanko cake ya buɗe baki ta samai cake ga baki wannan coci muka san ana yin wannan to duk al'ummar da ya zama ba su ganin kimar abinda da an nasu na addinin su sun ganin imar na addinin wasu to dole sai Allah ya jarrabe su da janye ni'imomin da ya mutu a hankali a hankali yau an janye muna ni'ima ko ba a janye muna ba dole kowa ya ta cewa ni'imomin da aka gare mu yanzu wallahi ba haka muke a da ba yau ni'imar zaman lafiya da kwanciyar hankali sai in ka ɗauka ta isa ka gane cewa Allah yana yana zazzare muna da ni'imomi yau an waye gari dan abu kaɗan abinda ka isa ka dori ka yi dullar lura ka gama yanzu in ka samu goma ne bai maka yau an waye gari an jarrabe mu da talaucin zuciya wannan yana cikin babban musiba da aka jarrabe mu ita yau yanzu in mutum na tunanin bayan jima'a ga zai samu dubu ɗari yana tunanin kila in ya samu dubu ɗari za su yi solving problem ɗin shi ana gama jima'a yana samun dubu ɗari suna shiga hannu nai zuciya ta ta kashe su har ya fara ganin ma ba su isa kai har ya fara kuka cewa masu yi mai kaɗan yana samun su zai fara kuka kahin ya same su yana ganin in ya samu dubu ɗari za su ishe shi amma yana samun dubu ɗarin saboda talakar zuciya gare zai kashe zuciyar za ta kashe sun kahin ya fara kashe su zuciyar ta kashe su har ma ta fara tunanin ina ma a ce sun kai ɗari biyar to irin wanga in ka to da matsala ta naira goma ta taimako a jini wallahi bai iya baka cikin dubun ga ɗari saboda ya riga ya koke su Allah ya jarabe mu da talakar zuciya shi ko duk wanda aka jaraba da talakar zuciya in duk duniya ga tashi ce ba zai wadata ba yana cikin babbar jarabawa da musiba da Allah ya jarabe mu da ita a da in mutum manomi na shinkafa ko manomi na gero ko manomi na dawa za ka duk inda ake noman shinkafa a da za ka yake gidajensu ba su dawa ba su komi sai shinkafa nan da ita aka hura da ita aka to yanzu haka ne yanzu mutum na yin shinkafa tun gona ma aka kira kuɗi a bashi sai ya dawo gida ya kama awon dawa saboda zuciyar ta riga ta cika da buri ya yi mata yawa wala ko da ke wuraren da ake noman shinkafa sun san haka abin yake mutum na noma shinkafa tun bai kawo ta gida ba aka iske daji a bashi kuɗi ya sai sai ta gaba ɗaya sai ya dawo ya kama awon dawa magana wai ya kawo ma wata iyali su zarci da mata so ba wanda da ba haka muke ba so wannan jarrabawa ce da Allah ya mana ko mun gane ko ba mu gane ba musiba ce Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ganar da mu sauran ni'imomin da suka rage muna muna roƙon Allah kada ya zare mana su Allah ya maisuwa muna wa'anda ya zare muna mu kuma Allah ya bamu ikon gyarawa alhamdulillahi ala insani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم والحكم وبعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى أن لله تعالى سننا في خلقه إنها سنن كونية وقواعد إلهية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول وعلينا أن نفهم تلك السنن وأن نتعرف تلك القواعد كي نفقه سر ما يجري في حياتنا من وقائع ومن هذه السنن أن من من جحد نعمة الله ومن كفر بنعمة الله ومن ضيع وأهمل نعمة الله سلب الله منه تلك النعمة وهذا من تمام عدله وقسطه وحكمه وهو سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وحتى يغيروا حالهم طيبة إلى سيئة وحتى ارتكبوا أنواع الذنوب والمعصية ويبدلوا نعمة الله كفرا وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يتفضل على عباده ويزيدهم من نعم من نعمه وإحسانه وبخاصة عند شكرهم كما أن الله تعالى قد حذر وتوعد بأنه سبحانه وتعالى يجادي من آمن ويعاقب من أعرض وأدبر وهذا واضح في نصوص القرآن والسنة ومما جاء في هذا الباب آيتان كريمتان عظيمتان فهما الإضة لمن اتعظ وألقى السمع وهو شهيد يقول رب العزة سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ويقول جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له وما لهم من دونه من وال <coughs> قال سماحة الشيخ العلامة ابن ابن باز رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال الآية الكريمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم خيرا إلى شر ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا غير الله عليهم بالعقوبة والنكبات والشدائد والجدب والقهر والتفرق وغير, وغير هذا من, من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد عباد الله ففي هاتين الآيتين ففي هاتين الآيتين الكريمتين يخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمة أنأمها على أحد إلا بذنب ارتكبه وأنه الحق تبارك وتعالى يخبرنا أن العذاب الذي أوقعه بالأمم أو بالأفراد ممن أزال عنهم ما هم فيه من النعم كان ذلك بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا بل يبقيها ويزيدهم منها إن, إن ازدادوا له شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية فيكفروا بنعمة الله ويبدلوها كفرا فيكون الجزاء أن يسلبهم الله إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم عباد الله هناك قصص تثبت أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فكان لهم سوء العاقبة هناك قصة قارون الذي آتاه الله من كنوز المال ما طاب له في العشر والكبر فكان له سوء العاقبة والمصير قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين عباد الله لنسأل أنفسنا لماذا سلب الله نعمة نعمته من أمة الإسلام لماذا أصبحنا أذل أمة بعدما كان آباؤنا أعز الأمم لماذا أصبحنا أفقر الأمم بعدما كانت ما كنا أغنى الأمم لماذا أصبحنا أضعف الأمم أضعف الأمم بعدما كنا أقوى الأمم لماذا تغيرت أحوالنا لماذا سلبت منا النعم لماذا تغيرت أحوال من السيء إلى إلى الأسوأ لماذا أصبحنا يقتل بعضنا بعضا ويقتلنا أعداؤنا ويظلم بعضنا بعضا ويظلمنا أعداؤنا لماذا قطعت الأرحام لماذا انتشر الجهل وعمت الفوضى عباد الله أظنكم كلكم قد أردتم الإجابة لأننا غيرنا نعم الله لأننا كفرنا بنعم, بنعم الله لأننا غيرنا وكفرنا بنعم الله لأننا أهملنا نعم الله نعم غيرنا وبدلنا تغيرت أحوالنا من الطاعة إلى المعاصي ومن اتباع شرائع الإسلام إلى اتباع شرائع الشرق والغرب ومن تطبيق أحكام الله إلى تطبيق شرائع البشر تغيرنا من سماع القرآن إلى سماع الأغاني والمعازف والمزمار تغيرنا وتغير أحوالنا بدلنا نعمة الله فكان جزاء من جنس العمل فسلب الله منا النعم وأصبحت أهوالنا لا تسر عدوا ولا حبيبا فهذه هي سنن الله التي لن تتغير ولن تتبدل يقول سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا عباد الله إنه لا علاج ولا حل ولا مخرج لما نهن فيه إلا بالعودة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى عندما نصبح المؤمنين ومسلمين حقا عندما نصبح مسلمين قولا وعملا عندما نطبق كتاب الله ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحكم بشريعتنا عندما نتخلف بأخ... نتخلف بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما نتغير ما بأنفسنا سوف تتغير أحوالنا ويعود لنا المجد الطاعي والأموال المسلوبة والعلم النافع والعز المذكور عباد الله فعودوا إلى ربكم عودوا إلى دينكم عودوا إلى هدي نبيكم قال تبارك وتعالى وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واشكروه ولا تكفروه واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واتقوا الله يا رعاكم الله اتقوا الله وأطيعوه وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا <clears throat> يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأصلي وأسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلحون على النبي <clears throat> يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أحد الوالدين الذي تدعون اليوم الله أكبر الحمد لله رب العالمين عليهم ولا الضالين قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء رتبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين